ita da ta yi hukuncinta ba ta nan sannan ni kuma da na dawo na hau kan karagan mulki sai kuma in ci amanarta ha kake so kenan ka koya min ko mummunar aƙida kake so ka koya min mai unguwa muguwar aƙida kake so ka koya min da muguwar munufa ko mai unguwa irin wannan matsala ce al'ummar mu shi yasa muka fi kowa shan wahala a duniya talaka dan uwan tsaba ne in ka da kansa ya zama gari shi talaka eh kware ko dan uwan tsaba ne in ka doke shi sai ya zama gari sai ka lissa ka lauta shi ko ta ina ya zama gari amma an gace zaka daga masa kafa to sai ire ne ka a matsayinka kai ne shugaba mulki wasa ne ki ba hankali ki ba wani ido mutuwa ko da yake cewa abinda ka mutu za a yi shaidan ka shaida ai kowa ya gama shaida mu ne shugabanni dan mai ba za a bi mu ba mun fi kowa kirarin mu musulmai ne mun fi kowa ikirarin mu mutanen arziki ne lokacin sallah yana yi za a gaba wanda ya kai mu san aje ai alwala ai sallah kuma ana da daga musallaci mu zauna muna cin dunduniyar yan uwanmu muna cin naman yan uwanmu yanzu ki bari akwai lokacin da za a waye gari sai kin ce mu wai yau ma ba za ka fita bane takarda tana nan daki dakin farko ban isa ba wallahi mu je ka dauko mu ka zo mu je ka dauko ban isa ba to kuma ban isa ba to ai shine abuwa haka ba